To wannan suratu shamsi abin an an hiya hamsa ashara aya, aya goma sha biyar ce. Ƙadar razi al-maqasud min hadhihi sura at-targhib fi at-ta'ati kwadaitarwa ga ayyukan ta'a wa tahdhir min al-ma'asi da tsoratarwa ga yin zunubai. wa qad aqsama Allah ta'ala bi anwa'i makhluqati Allah ya rantsuwa da talikan sa masu yawa al mustamilata al manafi azima wanda yake sun tattara akan abubuwan amfani masu girma li yata'ammala al mukallifu fiha domin mukallafu fiha domin mutum wanda an ka azama aikin shari'a ya sa hankalinsa cikin su wa yashkura ala shi gode ma Allah saboda waɗannan nimomi da Allah sa cikin waɗannan abubuwa da anna ma aqsama Allah bihi yahsulu minhu waqa'un fil qalbi duk abin da Allah ya rantsuwa da shi to kai ya sa abin babban abu ne cikin zuciya zuciya kamata ta dibe shi ta ga hikimar da a ciki to bismillahir rahmanir rahim wa shamsi ina rantsuwa da rana wa duha da hantsinta ku diba ni'imar da a cikin ta kun gane in babu rana ko shuka ba mu yi ko kai shuka in bai samu hasken rana ko kwaya ba zai yi ba haka ne ko ba haka ba wal kamari ina rantsuwa da wata lokacin da ya bi rana ai tabi a an inda a, yana mai hitowa kun ga da wata ake lisanin shekara ta ibada wannan ha da lokacin ah, rana idza jalla lokacin da ya bayyana duniya kenan wallaili da dare lokacin da ya rufe duniya wata kowa ya shige gida ya huta wancan ko abin kowa ya fito ya nemi abinci ai bi yugadi ha bi zurmati wa idha fi salasati eh, li mujarrad zarfiya wato idha wal amil fiha fil qasim ina rantsuwa da kaza da kaza da kaza was sama'i kuma Allah ya rantsuwa da sama da abin da ya gina saman nan ƙarhin da ya gina saman nan kudi biyar da abin nan ginin nan ginin masallaci ma ya buwaye mutane balle ginin <laughs> sama ya eh, balle gina duniya wa hiya qudratullah shine ikon Allah wal ard kuma Allah ya rantsuwa da ƙasa da abin da ya shinhi da ƙasan nan kuma Allah ya rantsuwa da rai wa masawaha da abin da ya halitta ta ko koyan mai shaita ga kuguwa waɗanda yake masu daidaita da juna kun gane ko to bayan ya halitta rai ya daidaita ta fa alhama fujura ya karantar da ita abinda a fajirci wata kawa kenan ya shirye da ita hanya biyu kamar hada ina hunna jadai abinda ah, a fajirci da abinda ta kawa ai bayyana laha Allah ya bayyana mata hanyar alheri da hanyar sharri wa akhara ta kawa abinda ya kamata a fara cewa an ka bayyana hanyar alheri sannan a ce da hanyar sharri amma sai an ka ce hanyar sharri da hanyar khairi domin kan ayoyi shi daidai da abin nan kalmomi kada aflaha To Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwa don ya ce duk wanda ya tsarkake rai to ya yi babban rabo. Yaya ake tsarkake rai shine ka bi abin da Allah ya ce, ka bar abin da ya hana, wa ba. Wa ba man da sa duk wanda ya turbu ransa da yin zunubi domin kamar ya turbude ta kenan bai tsarkake ta ba ya sa ƙasa ya daddanne ta har abin nan ta lalace to wanda yi haka nan ƙarfa ba ya ru ya yi rukushi to ci gaba to wa zakara ta'ala fi ma yati ala tariqil misali Allah ya ambata don ya kawo mana misali bi man dassa nafsa wanda ya ruhe ransa wa hasara yayi hasara wa lam yuzakka bai tsarkake rai ba fa yabla balle shi babban rabu kala kazzabat samud samudawa da ƙarshen su da komi na sun ka ta manzon su sale da dagawa ha wato don ƙetare haddin su don girman kansu da sabi da guya ne hawa don ni za su bi abin da magana wari. idan ba ta wato idan ba ta shiga lokacin da mahi rashin arzikin su ya tafi wato sun ka aika shi shine sunan shi kudar bayan da sun ka sai suka shirya wato abin nan akwai raƙuma wadda suka ce ba su yarda da sale sai ya kawo musu aya ya ce wace aya kuke so ce ka hidda raƙuma daga wannan dutse ya yi addu'a Allah hidda raƙuma bayan haka nan raƙuman nan an ka ce tana radda take sha ita ɗaya ke sha ba su sha radda suke sha ita ba ta sha amma kuma za ta ba su nono bayan haka nan sun ka ga ruwan ya yi musu amfani sai suka shirya ɓoye wani ya ta ya kashe ta kun hanga ko shi kuma lokacin da ya tashi wato wanda shi so rashin arziki domin shi jawo musu kamar mai ashana ne cikin aljihu ya ta yi kasa ya kone gari da shi da waɗanda a cikin garin duk a mutu gaba ɗaya fa qala lahum rasulullahi alhali manzon Allah ya faɗa musu na katan lahi kuya ina tsoratar da ku wato raƙuman Allah da shanta kada ku hana ta kada ku taɓa kayanta wa kana laha yawmun wa lakum tana da yini su ma suna da yini ya tsoratar da su ya ce raƙuman Allah ce kuma ruwan nan na Allah ne shi ya ce ga yadda ake yi ina tsoro ina yi muku tsoron kada ku taɓa kada ku taɓa ta fa kun ga ba ko ce su yi sallah ba zan sauki in eh, raguwa kawai ku bari ta sha ruwa ranar ta ko kuma ku sha naku sannan kuma ta ba ku nono eh faran da bara sha tun ba eh wa kadzabu min tadzati فلا يخاف الله fa kazzabu sai suka karyata shi kaulihi ga magana shi zalika da ya faɗi haka na minal ko minal murattabi alaihi nuzul azab wanda yake halaka ta shine zai wajabta musu sauka azaba in khalifu in sun saba fa aqaruha sai suka kashe ta li yaslima lahum ma ushir biya domin ruwan shanta ya zan nasu ne adam da malaihim rabbu sai ubangijin su ya narka ke su bizan bin saboda zunubin fasawa ha ya daidaitar da azabar akan su domin azaba in ta ta duniya za ta haɗa na kwarai da mudu Eh, ku dibi nan ah, abin nan ah, musibun da ke zakkuwa in ta taho da na kwarai da mugu duka ta same su sai dai ran tashin kiyama a bambanta wala ya khafu wala ya khafu ku ba ha ah, sannan kuma da Allah ya ke su bai tsoron a tawo tambaya bayaban mu kun gane ko eh, sannan ko kuma abin da fa da la da wa duk amana su guda yayi alhali bai tsoro ko kuma ya yi sannan kuma bai tsoron wato uku ba ha wato bincike a a tawa a yi bincike ba a nada kwamiti na a ce yabi ne eh, kama ta kafin muluku an aki bata ma ta walo kuma yadda sarakuna ke tsoron aki ba abin da sun kai domin in mutum ya yi laifi ya gane ya yi laifi ya ji tsoro zai tsoro jin tsoro kada ya abin nan um, talaka su yi bore to shi Allah bai tsoron haka nan li'annahu ta'ala la yus'alu amma yaf'al ba a tambaye shiga abin da yake aikatawa wa hum yus'aluna su ne mutane ake tambaya wa hadha hadirin liman yasilla wannan tsoratarwa ne ga wanda ke saba ma Allah da kafirci wa gairi da wani sa fa inna la liku bi Allah zai halakar da shi da wannan zunubi nashi wala yunjihi minhu shay'un sannan kuma ba abin da zai bismillah eh بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau za mu fara daga suratul layl bismillah a babu adin karatu da yake To, bismillahir rahmanir rahim, hiya ihda wa ishiruna aya, aya ishirin da ɗaya ce. wa mawdu'u har ra'isi alhassu ala tasdiq wal infaqi fadaitarwa ga ciyarwa wa gaskatawa da ciyarwa wata wata hadirin tsoratarwa ne ta kadiri daga yin kaddar ta wal bukuli da abin nan rowa ko kuma mutane sun kasu gwargwadon abin nan daban-daban suke haka nan kuma sakamakonsu daban-daban yake to bismillahir rahmanir rahim wallahi idan ya gasha ina rantsuwa والليل إذا يغشى إن رنتوا هذا ذري لو كتشند يدفي يرفي دفن صار جذر ما تي كل ما بين السماء والأرض شكنا إيش مسألة شكنا wannan hari والنهار wannan hari za ta jalla wato Allah ya rantsuwa da dare lokacin da ya rufe tsakanin sama da ƙasa da duhunsa kuma ya rantsuwa da abin nan yini wato daga Fato daga hito alhijiri zuwa faduwar rana idan ta jalla lokacin da ya ya duniya wa ta kashafu wa zahara wa idza bil ayni li mujarrid al tarfiya wal amil fiha asmul fihi wato Allah na rantsuwa da waɗannan lokacin da suka suka rufe ko suka bude to ci gaba wa ma khalaqa zakar kuma Allah ya rantsuwa da da abin da ya halitta namiji wal unsa da mace wato ikon sa wanda ya halitta namiji da mace wato ya halitta Adam da Hawwa ko ko kowane namiji kuma ko wace mace kun ga wato a rarraba halittar mutane maza da mata wani ikon Allah ne wanda yake in mutum ya dibe shi zai bi abin da Allah ya ce inna sa'yakum la shatta lalle aikin ku daban-daban ne a ah, mutalifin fa amilun lil jannati akwai cikin ku mai aiki don ya samu aljanna ah, wato shi aikin ta wa amilu sannan mai aiki lin nari don wuta bil masu yasa ah, abin da kenan yana yin sabo to fa amma man ata amma man to fa amma man ata amma wanda ya bada haƙƙin Allah wata ya ji tsoron Allah ya bi abin da ce, wasu da bil husna sannan ya gaskata kalmar shahada wadda ta fi kyawu wato kenan abin nan ita ce kalmar ta shahada qala hawa amala ala muqtalaha domin husna abin da ya fi kyawu ya gaskata kenan ba ya faɗa da baki ɗaya ba kuma ya yarda fa sanuyasiruhu lil yusra to shi wannan za mu sauƙaƙe masa ga sauƙi wanda yafi sauƙi yafi ai nusashiru lahu ka za mu sauƙaƙe mai hanyar aljanna zuwa ga aljanna wa amma man ba من بخل واستعد وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما من بخل ما وند يروى da ya gaskata wa amma man wa amma ma wanda ya ruwa ga haƙƙin Allah wasta ga na ya wadatu da kansa daga barin imani daga barin ladar ubangiji waka kadar bil husna sannan ya ta kalmar shahada wadda ta fi kyawu fasani ya sirhu ta usra Allah ce za mu sauƙaƙe masa gabin zunubi har ya kai ga tsanani ya fada cikin wuta kun ga kenan ko mutum Allah ya halitta shi ga abin da ya sauƙaƙe masa abin da ya nufi da shi wanda ya sauƙaƙe ma shiga wuta hanyar shiga wuta ɗaya an ka sauƙaƙe masa ya bi a wanda Allah ya niha da aljanna sai a sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna har ya kai gare ta Allah ya sa mu cikin masarai wa ma yughni anhu maluhu wa ma yughni anhu maluhu dukiyar shi ba ta wadatar masa komi ba ta tunkuɗe masa komi shi wanda zai shiga wuta idan inna alaina Allah ya ce inna alaina lahuda wallahi abin nan shirya gare mu take litabyin tariqil huda mu ne wajibi mu ke bayyana wa hanyar gaskiya min tariqil ladal li tamassala amruna don a bi umarnin mu bi sulukil awwal na shiga hanyar kwarai wa nahayina min irtikabil asali kuma da mu ke hanawar a amrun hanya wanda ya bita wato bai bi umarnin mu ba وإن لنا وإن لنا وإن لنا للآخرة والأولى كما غريم لاهرة تامتي والأولى هكذا الدنيا تفرقوا كما تامتي saboda haka duk wanda ya nemi lahira ko ya nemi duniya ba daga gare mu ba ya neme su ga wani wanda ba shi su ba kamar ka tafi ga mai abu ka ɗore roƙon wani can daban wanda yake abin bai shafe shi ba kun gane Allah ya tsare mu man talaba kuma min gairi na duk wanda ya nemi duniya ko lahira ba da gare mu ba faqad akhata ya ya kuskure fa an zarka ku fa an zarka ku na tsoratar da ku ayyuhal mukallafun ya ku abin nan masu hankali na sun tsoratar da ku na shiga wata wuta ta talazza wadda yake tana huruwa bi su ida ta aina asali ta talazza talazza bi ha, ko ai ta tawakkal wanda yake tana huruwa ina tsoratar da ku ga shiga wuta wadda yake tana huruwa la yaslaha la yaslaha la yaslaha ba mai shigarta sai mai rashin arziki ko kuma wanda shi rashin arziki wato in ya zama mai rashin arziki duk wanda ya shiga wuta ko da musulmi ne ya zan shi irin kenan a wani an ce wanda ya shiga rashin arziki wato kenan wanda ya kafirta Allah ya tsare Allah da shi ya shiga bai fita Allah bi kazzaba wata walla wanda ya ta annabi wata walla ya bada bai daga barin imani kun ga wata wannan ya nuna kenan wanda ya rashin arziki kenan kafir wa hadal al-hasl mu'awwalun li qawli ta'ala an yi mai abin nan ta'wili in ya mutu bai bai tuba ba domin Allah ya ce wai gafiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta ma abinda da bai kai kahirci ga wanda ya so wa yakunu al-muradu al-musalli al-mu'abbar ah, al-musalla al-mu'abbar wanda za a kona har abada wato kenan kafir hmm? abin nan sala al-mu'abbar saliyul mu'abbar wato abin nan kenan ah, kuna ta har abada babu sali ne وسيجنبها الأتقي الذي يؤتي ماله يتزكي ويتجنبها الأشقى أتقى وان شي أرزكي كو كما زي نيسانشي wannan wuta Allah da yake malau shi ne wanda ke bada dukiyar shi ya ta zakka alhali shi na tsarkakewa kansa ko kuma ya tsarkake Ubangiji ta'ala bi an yi kurija kullawa wato yana neman tsarki Allah ya tsarkake shi yukhrijuhu lillah yana bi da dukiyar nan don Allah la riya an ba don riya ba wala sumatan ko ba don aji ajiba fa yakunu zakiyan inda Allah sai ya zama mai tsarki wurin Allah ko kuma mai ba da zakka kun ga zakka asali wato ragewa zakka ya kara abu ko ya tsarkake shi to nan eh, inda mutum ya shidda dukiya daga abin nan ya shidda wani abu daga dukiyar ta kamar ya rage ne ko ba haka ba eh ga gani da amma karawa ya yi domin ya tsarkake ta kamar mutum ya yi dauɗa ga jiki ya ce ba zai yi wanka ba kan ya rage ƙibashi <laughs> eh? wato abin nan kenan maimakon ya karu ga rage waye haka nan wanda ya hidda zakka wato ya tsarkake dukiyarsa kuma shi ya tsarkaka wajen ubangiji za mu tafi alaga ta wannan eh. ana wannan magana ga takarda na abin ina ne muke wakaza wa ma li ahani inda an ce wanda ya yayi abin nan wanda ke da dukiyar shi yana hidda zakka kuma yana tsakakuwa zuwa Allah wato ba ya yi don riyar ba ya yi don aji ba, wato zai nisanci wannan wuta wa ma li ahadin inda min ni'matin tujza kuma ba yayi don Allah ba yayi don ya saka mu wani wanda yayi mai wani alheri ba don haka an ka ce wa ma li ahadin inda min ni'matin bai da wata ni'ima wurin sa babu wani ni'ima wurin sa ga wani tujza wanda ake saka muka ba yayi don ya saka ma wani ni'ima da an kai masa ba ba wani ya taimake shi yace na gode bari in kawo masa wani abu ba ya kawo ne don Allah ai lam yuti marihi li raddi ni'matin li ahadin bai ba da dukiyar shi ba don mai da ni'ima ga kowa an'ama alaihi qabla zalika wanda yake yayi masa alheri gabanin wannan yayi ne don Allah kamar waɗannan mutane ba mu ko san su ba hmm. to ce gaba illa tiga wa bil ala sai dai yayi don neman yarda ubangijin sama daukaki ayi talabi ridallahi allazi amarahu bil infaqi yayi don neman yarda Allah wanda ya umarce shi da ciyarwa don Allah wanda saufa wanda ke yin haka nan kuma shi ma zai yarda in Allah ya so ai bi ma yutahu da abinda ake bashi min sabi na da fil jannati zai yarda rawa ruya an ruwaito an ababakar ishtara bilalan al mu'azzab wato bilal lokacin da ya musulunta yana bawa sai uwayen gidansa sun suka abin nan suka daure shi cikin rana yana libinta suna yi mai azaba aka aza duwatsun zafi cikin jikinsa sai abubakar ya taho ya saye shi ya yanta kun gane ko ala shi? saboda imanin sa wa ta kahu ya yanta shi wa qala al kufaru sai kafirai sun kace inna ma fa'ala zalika li yadin kanat indahu yayi masa don wani alheri da ya taba yi masa don haka yayi masa wannan wala ya'rifuna al-arhiya amma ba san wata kyawun hali ba allati tatamatta biha an-nafsul mu'min al-karima ba san halin abin nan mm, halin kwarai wanda mumini ke jin daɗi ba domin mumini in yayi alheri ba wani ba alherin da wani yayi masa yake dibi ba daɗin da yake ji tsakaninsa da Allah shi ke sa yana yin wannan kun gane ko Allah ce tuzuri bil mali domin imani da Allah walakanta dukiya take dukiya ba komai ce gare shi wata ja'alu thiqataha billahi wa ita wannan arahi aryahiya halin kwarai na addini wato kullun tana sanyawar amincewar rai ga Allah fa yi guni hallahu bima bima yahsibuhu ya yuhsibuha wato Allah sai ya wadatar da wannan rai ga abin da yake ba ta na kyauta fa inna amal as-siddiq radiyallahu anhu aikin da Abubakar yayi abadahu anin nari wannan aiki ya nisantar da shi daga wuta wa asabahu Allah bima radiya anhu anillahi kuma Allah ya bashi lada saboda ya yarda da Allah kun hanga ko mina sawadi wata na ladar da ya bashi wa haka za kullu mu'min haka nan kowane mu'mini ya kata dibi ya kata dibi tilkal arahiyya kowane musulmi wanda ke koyo da irin wannan hali na kirki a tayyibatul karima wanda yake mai tsarki mai karimci ja'ana Allahu min ali Allah ya sanya mu cikin wannan mutanen wannan aiki bi manni wa karami kamar waɗannan mutane masu ayyukan alkhairi Allah ya taimake mu gaba to to bayan haka nan wannan sura ta kare ah, duk masu aikin alkhairi Allah ya ji kansu waɗanda a cikin wata musiba Allah ya fitar da su to sai kuma abin nan suratul duha Makiya. Ah, ita wannan sura hiya ihda ashara aya wato ayoyinta goma sha ɗaya. abin da abinda take karantarwa addul imtinani allazi an'ama Allahu biha ala nabi kidan ni'imomi waɗanda Allah yawa annabi bi zikri bali sifatihi dhatiyya shine ta yaya zai kidan ya ni'imomin nan sai ya ambaci wasu sifofi waɗanda ya masa ga zatin sa al-aliyya madaukakiya wa bina'i ahkamin alaiha bayan haka nan ya gina ya gina wasu hukunce hukunce akan waɗannan ni'imomi da yayi masa min ikramin du'afa ina girmamawa abin nan masu rauni wa alil hajati da masu bukata wa tahaddatu bi ni'matillah da kuma mutum in Allah ya bashi ni'ima shi ba da labari wato shi nuna ya Allah ya ya ya ya ya dauka kashi don ya gode wannan ma nazalat kabbara sallallahu alaihi wasallama akhirah lokacin da a sura ta sauka sai annabi ya kabbara yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa sunnat takbiru akhira saboda ka an ka sunnanta yin kabbarori karshen ta ba farko ba karshe don a ji daɗin yin sujuda ga ikira eh, eh, yal al'amuru bihi fi khatimati kulli suratin kuma an ruwaito yin umarni da yin kabbara karshen kowace sura ba da bayan ta har zuwa birabbin nasi wa huwa ga yadda ake yin kabbara Allahu akbar sau uku ko sau guda aw la ilaha illallah wallahu akbar wato da hailala da kabbara kun gane bismillahir rahmanir rahim eh a a ba cikin sallah ba a wadduha wato Allah ya rantsuwa da hantsi awwalin nahari farkon rana a kasam Allah bi Allah ya rantsuwa da ah, duha lima yabdu fi awwalin nahar don abin da ke bayyana farkon rana min al harakati na motsi wa sururi da farin ciki wa nuri da haske wal hayati da rayuwa kamar a bayyana annabi wato farkon musulunci kenan yadda harka ta tashi wallahi idza saja kuma Allah ya rantsuwa da dare lokacin da ya rufe ai ga da lamihi lokacin da ya rufe duniya da dukansa kamar yadda jahiliya ta rufe abin nan duniya da jahilci ma wadda aka rabuka Allah ya rantsuwa da duha kuma ya rantsuwa da dare ma wadda aka rabuka ubangijin ka bai barka ba wa ma kalakun bai ki ka ba ai ko baje laka ba da istifa laka bayan Allah ya zabe ka har abada ba zai ki ka ba wa huwa thabitun domin yarda Allah ba ta canzawa shi Allah kadima ce ba ta canzawa tun da ya riga ya yarda da kai ba yi yiwuwa shi abin nan ba yi wa shi musanya la ya tabbatu bai musanyawa wa anta rasulu kai manzon sa ne wa aminu amintaccen sa ne wa khalifatu khalifa sa ne al-alil qasa kun gane ko ya yi ma'ana a ce wai wahayi ya yanke annabi ya ta yana neman ai annabi ya fi haka nan karfi domin ya san Allah ya kawo masa ba da nema ba to don me zai ta neman wani abu kuma kun gane to ci gaba walal akhiratu kuma wannan ba kyauta ce ta duniya ba ya abin ya shirya da duniya da shi walal akhirat kuma ya yarda da shi sannan kyautar da zai baka ta ƙarshe khairul laka ya fi ta fi ma min al'ula ga kyauta ta farko ai limafi ha don ta ƙarshe abin da an gare ta min karamat na darajoji laka wa ma ka saka bi da abin da ke bance ka bihi da shi min alfaliyati na daraja wal wasilati da wasila na cewa kai ɗaya za ka yi ceton duniya gaba ɗaya bayan kowane annabi an ce shi ya kasa wal Mahmud mahmuda baka matsayi wanda ake gode ma wa shafa'atul kubra da ceto babba wato kyautar da za a yi ma ta karshe ta yi wannan ta farko wato ta duniya li anna fiha istidadun lil ukhra domin ta farko an yi ta don shehida ta zan tattali ga ga ta karshe allati hiya al maqsudul azam domin ta karshe ita ce ake nufi kun fahimta ko to ci gaba wala sau fa kuma ubangijin ka zai baka kyauta fil akhir daga lahira min al khairati ata'an jazilan zai baka kyautanni kyauta mai girma fatar da haka ce ya Allah na yarda abin da ka bani ya ishe ni na gode fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam idan la arda wa wahidin min ummati fi nari in ya zan haka ne wannan bushara ce babba ga al'ummata domin ba zan ce na yarda ba alhali akwai wani cikin uh, abin nan daga al'ummata cikin wuta wa hiya arja ayatin fi kitabillahi wannan ita ta his sa tsammanin alheri ga musulmi cikin littafin Allah li ummati ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ila na tamma jawabul qasr zuwa ga nan zuwa ta rantsuwa Allah ya rantsuwa da rana da abinan duha da dare zai yi ma wannan abubuwa ya zaɓe ka sannan kuma ba zai walwale zaɓen nan ba sannan kyautar da ya baka ta duniya wato ta faru ta karshe ta fi summa barhana ta'ala to ga farkon abubuwan da ya fara masa tun abin nan sifofinsa na na zati ثم برهن تعالى alama ما تقدم يي دليل ga abin da gabata ma an amala sallallahu alaihi wasallam min al-inayati na da ya kula da shi al-kamila qabla nubuwatun gabanin annabci ya kula da tsaran shi fa qala yace alam yajid ka timan bai same ka maraya ba eh bi abika da rashin na rashin ubanka qabla wilayati ka tun gabanin a haife ka bisa mata shirin. domin yana ciki da wata biyu ubansa ya mutu ya fito babu uba saboda kun gani ko ubansa bai da gori a kansa ya ce na ci da shi kun fahimta ko sai Allah ya ɗauke shi wata fiye ummu ka uwar uwarka kuma ta mutu wa anta ibnu sitti sin kana dan shekara shidda wa ma ta jaddu ka kanka ya wanda ya dauki lalura an ka azame lalurar ka shi ma ya mutu wa anta ibnu 80 sin kana dan shekara takwas ashe kenan tarbiyya shi ta Allah ce kawai domin wanda ya rasa waɗannan ya rasa mai tarbiyya har a cikin shekara takwas babu mai iya cewa wani ya karantar da shi hmm. Hmm. ko abin na shaharani eh, shaharani eh, yana cewa Eh, eh, yawa shi ne adabin eh, fa'awa wato abin nan ubangiji bai same ka kana maraye sai ya tattara ka ba bi an dan maka ila ka ya hada ka zuwa ga abin nan kawun ka bi dalib bil kafalat da reno kun gane ko wa amma wa amma tarbiyatuka amma abin nan wato kafara shi don ya ga kulin kwancin ka kawai ya ga tashin ka amma renon ka na sa gyara halaye wari ayatuka da tsare ka wata dibika da karantar da kai falam yas alhafiya da adam bai sanya su ga hannun kowa ba minan nasu cikin mutane kun gane wa bil hadisi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi annabi yace addabani rabbi fa sanata dibi ubangiji na ya karantar da ni ya gyara halaye na ya ta gyara gyara wace ya ta karantar da ni saboda haka ashe ba wanda ya karantar da annabi sai Allah kawai wa wajadaka dallan to wa dalan abinda azzalu ga larabci fatacce ko kuma zal wanda yake babu wata hanya mai kakkawar da yake bi Allah bai same ka baka da wata shari'a ba ille al'adu na jahiliya amma anta alaihi wato kenan ka rasa wani abu wanda yake wannan na shari'a al'ana min shari'a abinda kake akan kansa na shari'a lokacin da anka Allah ya ya dauko ka wato kana yaro a lokacin nan baka da komi na wannan bai same ka haka nan ba fahada ya shirye da kai ko ga yadda za lal kenan ashe ba lalal na bacewa mutum bai san inda abin nan bacewa ta rashin wata hanya ta bi rashin mai shiryarwa rashin mai shiryarwa fahada ya shirye da kai ai hadaka ila ya shirye da kai zuwa ga shari'a Fasir ta qudwatan kaza abin koyi li jami'il alam ga dukan duniya bai ma wannan ba ce na an yi na gode wa wajadaka a'ila kuma ubangiji bai same ka a'il wanda bai da dukiya ba fa aga na yi wadatar da kai aga na kai wadatar da kai bi an ko bima an an akana aka da bin da wadatar da kai da shi min rizqin arziki domin wato abin da ya gada ga uwar shi ga ubansa wato abin nan baiwa guda kawai ita ma renon shi ta yi kawai an ka yanta ta wa fil hadith laysa al ghani an an ardi ba wadatacce ne wato ba wadata ne a ce wai yana da kaya da yawa da riguna da gidaje da wane ne ba shi an wadata ta ba walakin nal gina ginan nafsi abinda an wadata rayar abin nan wadatar ila an sirta wato bai same ka ba ka da wadata bai wadatar da kai har ka zamo ila ma sirta ila zuwa ga abin da ka zamo gare shi min gida na wadata allazi la gina fa wanda yake babu wata wadata wadda ta kai gare shi bai yi ma haka ba na gode to wa idza kana al'amru bi yadillahi kama ra'aita in ya za al'amari ga hannun Allah ne kamar yadda ka gani to ga hukunce hukunce na to fa amal yatim wala taqar saboda haka in ka ga maraya kada ka rinjaye shi ka amshe dukiyar shi baka san ko wani iri bane kun wani da ko au ga da ko wani abu nashi kada ka karba ko ko kitabul nabi sallallahu alaihi wasallam an wa annab cewa tunda ka san kai ka tashi maraya to saboda haka an Allah ya rike ka ma ni'ima in ka ga wani maraya kada ka kada ka rinjaye shi wal maqsud bihi ummatu ana nuhin al'ummar shi domin shi ba zai yi ba saboda haka wato ashe in kun ga maraya ba ku san kowane irin ajiya annan ta Allah ba ku girmama shi eh, ku ba shi haƙƙin sa kun gane wa masail wa to kuma in ka gama yau tambaya tambaya nan ta neman ilimi don annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya same shi zalan fahadahu ashe don kaga mutum yana neman ilimi bai sani ba ta kawai kada ka walakanta ka ce jahilin da sai ba muri a shi ka taimake shi eh? ne ba roƙo ba eh, roƙo ne na ilimi ka gane ko an ce duniya samun abin nan kaya ba shine wadata ba ashe mai neman kaya ba shine eh, mai neman ilimi wanda zai dauka mutum shine abin nan shine sa'i wala ta na kada ka tsawace shi la ta zujuru kada ka tsawace shi lifa don talaucin sa fa amma fa imma tu da ko dai ka bashi wa imma an tarudda ko ko ka mayar da shi raddan jamilin kace Allah baka hankuri layyinan biribin kamar da shi mai su'a mai sauki ko da duke yake nema kada ka tsananta masa wakila asailu wato zahiri shine za fara bayyana mai neman dukiya to kakka walakanta shi to sannan wakila an ce ma'anarta asail huwa talibul ilmi mai neman ilmi wa huwa asan kuma nan shi wannan fasara ita take li muqabalatihi bi wujudika zalan fahada don yayi muqabala da an ka samu annabi wanda bai da shari'a an ka shirye da shi da shari'a kun gane ko fa yajibu ikramu talib saboda kai in ka ga mai neman ilmi wajibi ne ka girmama shi wa insafuhu bi matlubi ka taimake shi wato da abin da yake nema wala ko wala ya wala yubasu fi washi kada in kaga almajiri ka gince fuska ka abin ka wala kan ta kamar ka nuna ya dame ka wala har ba a wata shi, wala wala yutalaqa bi makarun kuma kada a fuskance shi da abin da baya da kyawu kun gane ko baka san shi da malami zai zama wanda zai taimaki duniya Eh, wa amma bi ni'mati rabbika kuma wato ga ni'ima ubangijinka in Allah ya ma annabci yi ma kyauta fa hadis ka bada labari wato ga annabi ya mai kyauta da mashe annabi kuma ya tsawaka shi sa shugaban duniya to yace ka bada labari da wannan fa inna tahaddatha biha bada labari ga ni'imar da an kawa mutum min shukuri yana cikin godewa amma kuma ba ka ce an bani ɗaya ba ka rike wa kun bi ha alayka eh, abin da ya wajaba na hidda zakati da iyali wa ne duka abin da ya abin nan wa qala sallallahu alaihi wasallama inna allaha yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdi allah na son in yayi ma ni'ima yaga alaman ni'iman nan ga ka ga jikin bawansa. Ci abinci mai kyau in za sura mai kyau. A'a, in ka ci abinci mai kyau bacci za ka yi. Saboda haka ba za a ganta ba kana ta cikin daki. ka gane da madalla ka ci abin nan komi wadatar ka ci tare da iyalinka ah, kada ka a ah, tuwanka daban nasu daban wani mai kyau ne eh, gwargwadon hali gwargwadon hali kada ka kada ka zan daban ci mai kyau tare da su eh tare da su a to nan malam ban gane abin da ake nufi ba hmm. a ci tare da su ya zan ba tukunya su da tukunya guda a tukunya ku guda yawwa wato ai ka ci tare da su kenan ba tilas ne sai ya zan aku shi guda yawwa wanda kake ci ta ba ta ci in ba ta ci to wannan kaka ba kai ka hana ta ba ka gani to madalla gida mai kyau yana cikin ni'ima gida mai kyau cikin gida mai kyau yana cikin ni'ima amma kada kai alfahari da shi sutura mai kyau tana cikin riya amma kada ka yi ta don alfahari yi ta don don abin nan don kawo kawo ko wani aiki inna mal amalu bin niyyat ni kace eh ألم نشرح لك صدرك wannan ita kuma sura hiya samani ayati ayoyi takwas ce abinda take karantarwa addu in eh, imtinanihi wato Allah na kidan yawa ni'imomin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam alin nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ma'nawiyya kun ga can da su fi zatiyai ne nan ko ga su wahin shi na ma'ana wa bina'i ahkamin ala ya sannan ya gina hukunce hukunce akai kun gane ko kamar waɗancan da ya faɗi sifofin da ya yi masa annan ya same shi maraya ya same shi abin nan baya da shari'a ya same shi kaza ya gina kunce kunce wannan shi ma ya yi masa wasu ni'imomi ga sifofinsa sannan ya gina hukunce hukunce a kai fi kun fahimta ko ahkamin alaiha fi tawjihi da komi ga Allah wa raddihi da mai da ga Allah ga ubangiji ta'ala wa raja kuma da fata alheri da gare shi ala kulli hali kamar yadda zamu gani

Allah ya ce alam na sharah ka sadarak ba mu buɗa ma ka ba abin nubuwata da annabci wa gairi ha kun gani wato buɗe ƙirji in an ce mutum mai ƙuncin ƙirji ne da ka yi masa magana ko wace iri ce sai ya kushi in an buɗe ko komai an kawata sai ka ce ƙara bayani in ba ya faɗa ashe kenan wanda an ka buɗa masa kirji ba ya hushi wato babu ni'imar da ta fi wannan alam na sharah ka sadar ban buɗa ma ka ba ga ɗaukar alheri wa man yuridillahu an yahdiyahu shira sadarahu lil islam duk wanda Allah ya niyya ya ɗauka kashi to zai shiryar da wato ya shiryar da shi to zai buɗe kirjinsa don karɓar musulunci Ah, wanda fa Allah bai yi haka ba ya abin nan sadar ah, ah, ya ja'al sadar dayyqan harajan ka annama yas'adu fis sama kamar yana ta kana <laughs> yana kun sai mutum na yin sa babu iska saboda haka wato sai abin nan yana yana lumfashi kadan kadan sai fada babu bai ba shugabanci ilimin sai bai na fada eh ilimin sai bai ko wani iri eh, Allah ya tsare ci gaba wa ana an ka wuzirak wato na farko ya bude kirjinsa ko da annabci kuma da karba gaskiya addini wa wada'na anka wuzra kuma ba mu kada laihinka nauyinka ba kun ga kowane mutum Allah ya ya halitta shi da wani nauyi na abin nan eh, eh, halin mutuntaka abin nan neman abinci yin kaza da ga sunan ba iyaka Allah duk ya dauke mu annabi waɗannan nauyi Allah ya ce ba mu yi ma wannan ba mu mun ka dama duk nauyin ka babu wani abu da zai zai bata ma rai ba wani abu da zai wahal da kai don ka mai da komai ga Allah ba mu yi ma wannan ba sai ce na gode mun fahimta ko alladhi an kala zahara wato nauyin ka alladhi an kala zahara wanda ya nauyi bayan ka da ba don an kusan ma da shi ba ai azalna anka mun gusan ma shi wa mana ana an yusi baka mun hana ma ya same ka an yusi baka alwazir mun hana ma ya same ka allazi yusibu abradin nas wanda yake yana samun mutane nauyi wanda ke samun mutane kai mun hana ya same ka fayan kullu ka balle ya nauyi bayan ka bi tabi wato ga dabi'a to fa khalaqanaka ma'suma mun ka halitta ka tsararre an zalika daga kowane mugunya dabi'a wa abara anhu bil haqqi anhu nace wato mun tsare ka yace kamar mun kayar ma ba wai sai da ya haushi sannan an ka kusan mai ba kamin ya zo an ture lima ya ci mina rabi ko lil muqabalati domin ga shi nan daukewa daukewa wata muqabala ne ashe abin da ake nufi wato mun hana wannan nauyi ko iso gare ka ورفعنا لك ذكرا bayan haka nan ba mu ɗaukaka ambatonka ba fi jami'il alam duk duniya kowa na jin Muhammad rasulullah amma gaba ɗai fil amma ga cikin duniya gaba ɗai wa fil alami islami kasa kuma cikin duk wanda ya musulunta da an kai ambaci annabi sallallahu alaihi wa ko wato karu ambace kama a zikiri inda da anka ce la ilaha illallah ake muhammadur rasulullah bil adhan cikin kiran sallah wal iqamati da iqama wa tashahhud ko yan abin nan tahiyya wal khutbati ko in limami na khutba inda duk yace la Allah sai yace muhammad wa gairi hada wannan su duniya cikin duniya wal mazaya da darajoji ala al adida masu yawa a zahirati bayyanannu al aliya madaukaka fil akhirah kuma mu yi ma wannan ba ce na gode ko ba haka ba to wa idza kana kullu hadhihi minan in ya zan duk waɗannan ni'imomi sabita tallaka sun tabbata gare ka fadalan ne rabbi kyauta ba don kai masa wani aiki ba kyauta ya baka fala yuzazuka usura saboda ka don ga wata wahala kada ka ji tsoro kun gane ko kada ya tsoratar da kai in ja aka han in wani wahala ya kankar fuskance shi to kada ka ji tsoro fa inna ma huwa ziyadatu tamhis qarawar abin nan abin nan alkake ka ne wali kuta da bika kuma ana baka wata yan wahala don ai koyi da kai wato liyakata diya bika adba kuma ka su koyi da kai Fita tahammuli wa sabri ka dauka da hankuri komi an kai musu su ce an wa annabi saboda haka mu ma ya sami mu ba laifi fa inna ma al-usri shine hukuncin da za a ba to ka sani fa inna ma al-usri tare da tsanani akwai wani sauki to kun gani kuma to ga yana ta yi abin nan lalle tare da tsananin nan akwai wani sauki wato al-alif wallahu fil usri al-awwal li ta'rif jinsi da an kace fa inna ma al usri da tsanani akwai sauki wa lil ahadi tare da tsananin nan da an ambata wanda yake yana yiwa ya same ka akwai wani sauki to idza kurrat ko wato in ta yi takarari in ka ce na gamu da mutumin nan na girmama mutumin nan to duk mutum guda ne na gamu da mutumin nan na girmama mutumin nan to duk mutum guda ne wanne kiratu idan ta karrara fashe shay'ani na ga wani mutum na girmama wani mutum wasu daban ne wanda ka gamu da shi ba shi ka girmama ba na gamu da wani mutum na girmama wani mutum wato daban-daban suke saboda haka ashe da an kace inna ma al usri yusra tare da tsananin nan da an ka sani akwai wani sauki wa inna ma al usri tare da tsananin nan dai da an ka sani yusra akwai wani sauki ashe sauki biyu ne amma tsanani guda ne saboda haka biyu ba abin nan ɗaya ba zai jayi biyu ba kun gane ko wali zalika don haka ruhuya an an ibn abbas an ruwaito daga ibn abbas radiyallahu anhuma lan ya galiba usurin ne har abada tsanani guda ba zai ya sauki biyu ba saboda haka duk abin da ya same ka in ka yi hankuri Allah zai gusar da shi wan nabi sallallahu alaihi wasallam qasa min al-kuffar shidda annabi ya garwa ya hadu da abin nan wahala daga kafirai sun ma hasala lahu yusur sannan sauki ya same shi bi nasrihi shi shine Allah ya taimake shi akan su fa idza faragata akwai gyara aya eh me an kace inna ma akwai akwai ali hmm akwai ali bi ina aya ne ma'al ma'al fa inna ma'al an gyara hmm. to ci gaba bai da faranta to kuma abin nan tun da ya zan wato Allah shi ke kawo sauki in ka kare sallah fa sabi wato ka wahala ka tsaya fi du'a ga addu'a wato in ka yi sallah kenan ka yi addu'a fal muradu an tuwasilal ibada abinda ake nufi ka sadar da ibada wata bayan wata wala tukalli wakatan kada ka bar wani lokaci min ka daga lokutan ka mina daga ibada fa idza ka faragata min ibadati in ka kare wata ibada atbi'iha bi ukra ka wata qala umar ibn al-khattabi inni akarahu an ara ahadakum farigan ni ba na san in ga ɗayan ku yana zaune kawai ba ya aikin komai ba na ibada lafi amal amali dunya ba ga aikin duniya wa la fi amali akhirati kun ba ga aikin lahira kun kun gane ko saboda haka eh, in ka gama wannan kamu wani to wa idza rabbika ah, kuma wannan eh, ya kawo kamar misalin cikin littafin mala abdullahi Ana abin nan mi sunan littafi an karibu daruri min ulumid din wato yana fassara wannan idan ka gama tahiya ta biyu tahiyar da za ka yi sallama in ka ce abin abduhu wa rasulu to sunna ne ka yi abin nan ka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma mustahabi ne ka yi addu'a kamin ka ce assalamu alaikum ya fassara shi da wannan kun gane ko ba bayan an ce assalamu alaikum za a yi addu'a ga sallah ba eh ko wani iri eh? wakila ta da ra'ilaihi kai kankan da kai zuwa gare shi ragiban fil janna kana kwaye ga aljanna wa rahiban minan nar kana mai tsoro ga wuta fa ya qatadi bika atba'uka in kai haka nan mabiyanka su yi koyi da kai wa yas'aluna su yi arziki ashe kenan kun gani duk abin da annabi bai yi ba ba ya halatta wani shi domin wato sai abin da ya shi ake koyi da shi don kuma shi ya ce muna ah, abin na alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin addu alaiha bin nawajid ashe kenan ko ba mu ga yi wani aiki ba in mun ga abin da khulafa'ur rashidin suna yi an umarce mu mu mubi sannan kuma ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ashe ya karkake waɗannan karnuka abin sahabbai da tabi'ina tabi'i tabi'i duk abin da muka ga suna yi to bin su ya zan hujja gare mu mubi kun gane ko to na wanda ba su ba fa sai kaga hujja duk wanda ba wannan karni ba bin sa bin al'ada ne ni ake nihi da al'ada na ga wato na zama da shi ban ga na gare shi ba na yarda da shi kun gane ko amma waɗancan bin su bin sunna ne don baka gansu ba amma annabi ya yi ya haife su shi kenan suna da adadin shekaru eh? suna da adadin shekaru wanda ya ga annabi ko abin nan ya yi sallah tare da shi ne tabi ne sahabi wanda ya ga sahabi ya amshi wani abu daga gare shi shi ne tabi wanda ya ga tabi ya amshi wani abu gare shi ko ya sallah bayan sa ne abin tabi'i tabi'i shikenan tin makiyya aw madaniya hiya samanu ayatin ayoyi abin nan ayoyi takwas ne abin da take karantarwa isbaru Falalin, lilmu'minina mu'minina wato ba da labari ga falalan mu'minai haisu a ta'ajuzu ajsamuhum an amalil khairi inda yake jiki zai kasa amma a yi ta baka lada allazi ko ya ta duna uwa su kasa aiki wanda sun ka saba yi saboda tsufa wai samiru sawabuhum bi amma lada su ta doge wa inna falala addini mustamirun falala addini dogewa take yi la yankadu ba yankewa bi mururin zamani saboda shurewar zamani wato in dai ko wuri Allah ya samu ɗaukaka ta addini to wurin nan yana nan da wannan daraja ko mutum ya samu wannan yana nan tare da shi to ci gaba ah, bismillahir rahmanir rahim wa tini wa zaitun Allah ya rantsuwa da waɗannan eh, tini da zaitun to kun ga sun sa abin nan jabalai ne amma wato an gyara wato abin nan duwatsu biyu ne sha wanda yake guda dutsen da wato masallacin masallacin nuhu wanda ya tsaya akan juji shi ake ce macin kun gane sannan guda shi kuma masallacin abin nan abin nan nuhu masallacin isa alaihi salam a baitul maqdis akan zaitun sunan dutse ne kun fahimta ko wa turi sini sannan da dutsen sini wato shine dutse wanda Allah ya magana da Musa a kansa kun gane ko ai bayyin ai ko ma'ana sini ne ko wato sini wato sunan shi turi sini al-mubarak mai albarka ai al-hasan ah, mai kyau bil ashar da ta ce al-musmira wato wa hadal balad al-alim da wannan gari wanda amintacce ashe kenan Allah ya rantsuwa da waɗannan wurare domin an ɗaukaka su da ibada masallacin nu masallacin isa sannan masallacin inda Allah ya magana da da Musa kuma abin nan makka kun gane ko waɗannan su ne an kai ashe kenan daɗewar zamani bai ɗauke darajar su to haka nan mutum shi kuma wanda ya tashi cikin musulunci tsuha in ya taho bai dauke mai ladar da za a bashi kamar yadda zai zo eh, wannan za a gyara shi nan gaba eh, jabalani bishami ah, an ruwaito daga ibnu abbas wato abin da zaitun da abin nan wato waɗannan ah, abin nan masallatai to wa hada al balad al amin laqad khalaqana al insan to Allah ya ce ya yi rantsuwa da wannan gari amintacce makka li amnin fihi domin mutane suna cikin suna cikin aminci ciki jahiliyatan wa islam lokacin jahiliya ko lokacin musulunci wa jawabul qasmi laqad khalaqana al insana lalle mun halicci mutun fi asani takawun gaban kyawun daidaitawa ai ta'dilin da surati mun kai shi sura mai kyawu akan kafafu ko ai abin nan kansa sama thumma radannahu ka bar shi wannan sai an gyara ثم رددناه أسفل سافلين sannan mun kamar da mutum asfal safilin wato wajen halittar jikinsa ya koma ƙasa asƙalan ƙasan na ƙasa kinayata an laharin tsufa wa fi da rauni fa yanqulu amal an anhu ko yanqusu amal mu'min min sai aiki mu'mini sai ya ƙasa. fi zamanin shababi wato lokacin kurciya ya aiki mai yawa yanzu babu wani aiki da zai yi wa yakunu lahu ajruhu amma sai ya ta bashi ladan shi ya ta bashi pension ba a yankewa eh, kamar yadda yake da kurciya haka yake ta ci gaba har abin nan liqaulihi ta'ala illa alladhina amanu illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun eh, kun ga kamar inda ya ce ta harrahu manzila ah, kamar ya ce annabi ya zaɓi wuri ya ya kirda don wuri shi zan wurin sauka ga ibada annabi do yake ga ayyuka kaga ba do yake yi ba ah, ko kuma kamar ya ce a sifanta annabi da jira'a kaga ba ya da abin nan wala man ta ha ba san kuma da bishura ake kun ga jur'a wato abin nan ka san abu ba ya da kyau kai wannan shine abubuwan da a ciki ya sariba nurin din nubuwati la ya ya sariba wato abin nan madina gabanin ta zama madina gabanin hijira bayan hijira an su dauke wannan suna ko cikin qur'ani da an ka ambata magana kafirai ne da ke cewa ba su yarda da wannan suna bar su yarda sunan madina ba ya ahla yasiba ya la muqama lakum wannan shine da ba don abin nan banna ta muyagu ba da sai a tara ta a ɗebe irin waɗannan a ci gaba da amfani da saura to amma kuma yayin haka nan sai a ce ya an yi kaza to duk waɗannan dai abin nan wato kaga ajamanci shi ya kawo waɗannan abubuwa eh. to sai abin nan ya samu na kwarai ya akwai littafai masu yawa waɗanda yake masu hmm. an gama eh? su samu dai talibijin da kuma wannan microphone ba za mu su ba yi kokari mu kare wannan sura a kare wannan sura a tashi bayanin jahil muni har bai kamata ma mu ambace ta nan ba shi ma mai tambaya ya sani shi ma shi ne amma dai karatu ga

asfala safilin mai kaskancin Ina kinayatin Allah harbi kenan ya tsoho har bai iya tashi wa duhi da rabni fayan kusu amali ne shi rage anhu wato daggare gare shi fi zamanin shi ba lokacin kurciya wa yakunu lahu ajruhu amma yana da ladan shi kaulihi ta'ala illa alladhina amanu to ci gaba illa alladhina amanu wa amilu salihat sai waɗanda sun kai imani sun aikata ayyukan kwarai da suke yara wannan falahum ajrun suna da lada gairu mamnun ba wanda za ta yanke ba wa fil hadith ya to cikin hadisi idza balaga al mu'minu min al kibari ma yujizu an al amal in ya zama mu'mini ya kai ga abinda ya kai ga tsufan da zai hana shi aiki kataballahu lahu ma kana yamin sai Allah ya rubuta masa abinda ya san yana aikatawa فما ب... فما يكذبك. ko zai yi a dawo domin yanzu wa'annan suka samu ta alaysa Allah bi hakimin wa ma yukadzibu ka to kai wanda bai yarda ba me ke sa ka karyata me ke sabbaba ma karyatawa da bayan abin da an ka ambata na halittar mutum cikin sura mai kyawu sannan ya koma har arzalil umri kun gane adalata ala qudratil ba'd kudi ba mutum yana da karfi yana da zarunci yana da kaza kuma a bashi shi har ya ko boli ma sai an kai shi wuri shin wannan eh, in an ce abin nan ya san sadda ya kuye ta koma baya har ya kai haka ah, ashe kenan in an ce za a koma bashi karhi ba abin mamaki bane a rayar da shi me yasa me ke sa ka karyata bayan haka nan da sakamako wanda Allah ya ce zai bayar bil jaza'il masbut wa bil ba'd wato da sakamako wanda yake kamin a yi shi sai an yi tashin kiyama an yi hisabi ai ma yas'aluka mukazziban bi zalika me yasa ya ka kana karyata wannan hatta ta khasira hadha aljaza haka yi hasara wannan sakamako alladhi la yanqadi wanda bai yanke wa la yanqadi wanda ya samu shi bai yanke bil harami saboda tsufa ay ayyu ja'ilin lahu menene ya sanya shi kai karyata wa inna ma huwa su'u haddika babu wani abu wanda ya sa karyata sai dai mugun mugun rabon ka shi dai ya sa ka abin da kake ya kafiri Allah tsare alaysa Allah shin Allah bai zammahi hukuncin masu hukunci ba wa hukumuhu bil jaza'il mustamir da hukuncin da yayi daga sakamako wanda an mai dogewa ga mu'minai ba da jazihin bayan ka sawo su anil amal bi zalika kai aiki ka tsufa ka kasa yi Allah ce to zan yi ta baka shin akwai hukunci wanda shi wannan ya shi wannan adalci babu wa ila hadisi ya cikin hadisi man qara'a wa tin ila akhirah wanda ya karanta wa tin zuwa karshen ta fal yaqul bala ki ce bala wa ana ala zalika min ash-shahidin bala wa ana ala zalika min ash-shahidin shi zai karanta ai sawa'un kana fi salati aw kharijaha wato cikin sallah yake ko ba cikin sallah ba qultu sirran amma ya hada boye don ba duka bai na yi ba wallahu alam in sallah ne billah إذ ربك الذي to suratu Ikiramakiya, iya hiya tis'a a aya aya goma sha tara ce sadaruha ila wa ma lam ya'lam da farkon ta zuwa wa allama al-insana ma lam ya'lam shine farkon abin da ya sauka na qur'ani wa zalika bi gari hira inda ya sauka ga sabon kira rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan lidhalika don haka mawdu'u har ra'isi abinda take karantarwa da karatu wa ta'allimi dini addini idh la illa bi ta'allimi al domin ba shi ayi aiki sai dai ilimi ya gabace kun gane ko wato abinda take karantarwa kayi ilimi kamin kai kai aiki bismillahir rahmanir rahim ikra kai karatu kun ga ba fara da cewa sabbih ba ba ce salli ba sai an ka ce ikra shi abinda farkon abu ga addini karatu kai karatu sannan ka hada shi bismi rabbika kada ka yi zan karatun tatsuniya ka hada shi da sunan ubangijinka eh, ina ne allazi khalaq wanda ya halicci halittu khalaqal insan halakal insani ya halicci mutum ya alaka daga jini jam'u alkatin wa hiya alqid'atul yasira yanki dan yanki dan kadan min dami na jini algalid wanda amma kauri don haka idan wata mace ta zubar da abin nan jini to in ana tsammanin ko ciki ne in ka zuba ruwa mai zahi in bai narke ba ciki amma in ba ciki bane sai ya narke eh ya faɗi ikra ikra kai karatu wannan takidi ne ya ce hatta ala ijad al qira kai kokarin da sadar da karatu bi ma'amulin gari gairi jal wajru ko eh, li ifadatil umur fi jami'il maqarrun kun ga an ce kai karatu ba ce ikra al qur'ana ba ba ce ikra al haditha ba ba ce wato kai karatu duk karatu da zai amfani kun gane ko domin da an ce ikra al qur'ana sai a ce a tsaya nan da an je kira ila hadith zai tsaya nan ne an je kira ila eh, risala sai ka tsaya nan amma da an ka ce ka kai karatu an ka shayi maqulun bi to yi karatu ko da na kira ne zai amfane ka domin karatun sana'a shi ma wajibi kun gane ko to eh da sunan ubangiji in kai karatun kira ba takobi za kai ba mutane na iya zama ba makami eh, eh in kai karatu sassaka sassaka ana iya zama babu abin nan Eh? Ah, ko abin nan kuma za ka koyi ma'adini ko gina abin nan za ah, ah, eh, ko kuma abin nan fetur in eh, duk abin nan babu su ina muke yau ko wani ka za ka yi ka yi da sunan Allah ka gane shi to ma mu makarunan bismillah matukar da ya hadu da sunan Allah walidhalika zubu da fil itiyani bi sifati sallallahu alaihi don haka wato an ka kawo an ka ƙara yin karatun da sunan Allah da sunan Ubangiji lita dulla ala idan karamihi don ya nuna kenan har in an ka baka damar yin karatu kuma da sunan Allah to Allah ya yi ɗauke ka ya sa ka cikin mutane kirki wa falalihi da daraja shi ke sa'ali Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don ya aiko Muhammadu ya karantar da mu karatu fa qala yace wa rabbukal akram wato ubangijinka shine kowa karimci Allah allazi la zai karim ba wani mai karimci wanda ya daidai da shi wal jumlatu halin min damir ikra kai karatu al hali ubangijin ka shehi karimci da ya sani ya kace ah, abin kana yin karatu alladhi wato ah, ubangijin ka wanda yake shi ya karantar da mutum rubutu bil kalam da alkalami wato ashe kenan a sa kai kai dora aiki da alƙalami wata ni'ima ce wa awwalu man hada bi farko wanda ya fara rubutu da alƙalami Idris alaihi salam kun gane ko Ah, wannan ya nuna kenan gabanin adam ba a rubutu gabanin idris ba a rubutu ah, ko da yake wata abin nan adam an safka mai littafai amma an ce shi ya yi awon man hata abuna adam sai dai kenan ba da alkalami ba yana yiwa kenan da ya kiya abin da yunku awon ah, man hata abuna adam fi tin jumlatul hudud tursab lam tughriq al-hudud bi tufani bal baqiyat bi rahmatil mannani wa nala kullu an-nas ma yahtassu bi wa nala isma'il ma lil arab wato adam shi ya fara rubutu duka duk rubutun da ake yi na duniya shi ya fara rubuta shi ga laka sannan abin da sun kaɓace wata wajen goma sha biyu an ka samu yanzu waɗanda ake amfani da su cikin duniya wajen biyan ne ga wannan nan larabci wata kowane ya samu akwai rubutu irin na hindu akwai abin irin na ko da Ethiopia suna da nasu rubutu daban akwai na kimtsawa na shine na kimtsawa to sannan akwai na rumawa sannan ga na eh, eh, Chinese sannan ga wannan na wanda Isma'il ya samu ya fara rubutu da shi shine an karbuta Qur'ani da shi kun gane ko to ina ne ah, wato Allah ya sanar da mutum malam ya alama abinda mutum bai sani ba gabanin Allah ya shirya da shi karantar da shi min kuda na shirya wal kitabati da rubutu wa sana'a da sana'a wa gari hada wannan su wa ba'da al-amr bil qira'ati bayan an yi umarni da karatu istamtaha kalaman liman ittugati an ta'arrul li ahli din wato ya taho da wata magana don masu tsaurin kai waɗanda ke son su hana addini domin matukar an komo ga addini wato zai hana wani mai girma irin girman kai wato shi samu shugabanci ko ba haka ba irin wanda na arnanci don haka wato inda sun kaga ana wa'azi sai su ce ai fada to don hana su kamar yana cewa yi karatu ka yi aiki da shi duk wanda ya ce zai hana ka banni da shi kun gane ko mu karanta mu kalla kalla wato eh, ku saurara innal insana da ya taga wato mutum yalle yana girman kai ya ketare haddinsa ya takabbar wa yajawzu hadda ya ketare haddansa wala yattabi al-amra bai bin umarnin Allah ah. me ke sa yayi haka an ra'ahu sagana don ya ga kansa ya wadata bilmal da dukiya kun fahimta ko wato ashe kenan sabon dukiya yakan badda mutane shi amma shi yake tsanani ilimi shi ma yi amma da ya gyara amma ya gyara yakan batar amma gyaran su don haka wato in malik wato ya fi shaidan shaidan sai zan cikin mabiyarsa a fara aita mani ta kaza ilahu an abin nan ilahu hawa a wanda yake abin nan a ta na wata ba hawa wa'ad ba hu shaidan wa kare min al-gawi wanda muka ba ilimi wato ya ya karkace sai abin nan shedan ya zo cikin mabiyansa eh Allah tsare eh, innal insana To shi mai yin haka nan ya san ko komawa zuwa ga Ubangiji take, ai eh, an wannan tahawifin tsoratarwa ne, ko ijazi ɗagi bi ma ya sayi zai saka ma mai tsaurin kai da abin da ya cancanta na shi walakanta shi domin mai tsaurin kai wato girma yake so sai Allah ya walakanta shi aita to an to ara'aita ara'aita na yana shin kaga wannan wanda yake yana ha abdan yana hanawa wato in yaga wani mai abin yana hanawa mai sallah wato shine Abu Jahal wa kullu dagin yuhawilu an yuhariba duk mai tsaurin kai wanda in ya gama ibada kokari yake yi yaki ka ganshi wanda ke hanawa abdan bawa abidan shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa gairuhu ko kuma duk wanda ya bi hanya yana umarnin wasu mutane su yi da abin da a tsoron Allah abin umarnin Allah a bar abin da ya hana duk da haka ya kamata a hana shi arayata ara'aita in kazzaba shi wannan mai hanawar bawa kana ganin ko da ya ƙarya ta qur'ani wata walla ya bada bai huwa anil iman ya bar imani wal inqiyadi bima umira bihi liduguyani don tsaunin kansa ko da ya haka nan kana ganin za mu kyale shi ba za a kyale shi ba alam ya alam alam ya alam bai sani ba bi anna Allah ya cewa Allah na ganin ma sadar minhu abin da hito daga gare shi ai ya alamu Allah ya sani ko yujazihi alai zai mai sakamako akan wannan hana wanda yake yi ai a ajib minu kai mai saurari yi mamaki gare shi ya muhadar min hayi na hanin shi gayin sallah wa min khaysu an al manhiya an al huda al hali wanda an ka hana shiriyar wannan amar yayi umarni bi taqwa da tsoron Allah wa min haythu anna kuma shi mai hanin mukaddimu mai karyatawa ne mutawallin mai bada bayanin imani kun gane ko shi abin mamaki ne yi mamaki gare shi kalla kalla wato ba daidai ne ba bai kamata shi ba la illam yantahi shi mai hanin nan in bai bari ba ga abin da yake yi na tsaurin kai da hanawar wa'azi la nasfa an bin nasiya lalle za mu za mu ja shi ga gashin goshinsa za mu kama gashin sa muna jan sa girire da cikin wuta bi nasiyati ilan nari wa nudilluhu mu kaskasta shi nasiyati farkada wuya wuyan um, abin nan gashin goshi wanda yake mai ƙarya domin mai ita ne kenan khati'a mai laifi domin khata a cikin qur'ani duk in an ka ambace shi wanda yayi da gangan kun gane ko a hada shi ne ya kuskure faliyar unadiya faliyar unadiya shikirai wato abin na majalisa shikirai yan kungiyarsa don su haɗa su ƙarfi su yi hada da gaskiya ku bar shi ya yi kiransu ai ala nadi ya mutanen kungiyarsa wa huwa majlisu ko yantadi yuntada wato shine majalisa wanda za a kira mutane club nashi wa ya tahaddasu fihi alqawm mutane su taru su dora hira ay fal yadu ahli millati kare mutanen addinin sali yuharib ahli millati don shi yaki da mutanen addini na musulunci ku bashi yayi wa yurwa an ruwaito anna abu jahal qala nabi sallallahu alaihi wasallama wato abu jahal ya ce ma annabi lamman ku lokacin da annabi ya yi mai tsawa haisu na hafu an salati lokacin da ya hana annabi ya ce ka bar sallah ban hana ka yin sallar nan ba annabi ya ce kai kana da ƙarin halin wannan sai ya ce da ya annabi ya hana shi hanin sai ya ce da kada alimta ma biha rajulun aka tara nabiyyin ne ka sani cikin makka ba wanda ya ki mutane mabiya bisa gare ni la amla anna alayka hadal wadi lalle zan cika ma wannan rafi in shi itu inna so khailan jordan da mutane masu dawaki yara waɗanda ba su da koge mu sababbi su yi wada da kai Auri jalan murdan ko ko maza waɗanda yake abin nan ba su da gemu kun fahimta ko jurdan wato dawaki waɗanda yake ba su da shigida wato dawaki a hau kawai babu wani abin nan ko ba su da ko ko ba su da gashi sabal sabal hmm. ko huwa la dari anna man yuharib ahlan bai sani ba lokacin da yake faɗin wannan magana wanda duk yace zai faɗa da mai ibada ya faɗa da mai mutane Allah kenan inna wato wan inna ma yuharibu la duk wanda ke yaki da mutanen Allah to yana yaki da Allah ne kawai fa qala Allah sai Allah ya ce sanada usbani ba shi ya kira waɗanda yake kira mutanen kilab nashi mu ma za mu kira zamaniyayo zabaniyawa mala'iku al gilazu shidad wato wanda yake masu tsanani bi hilaki don halaka shi wa fil hadisi wa zo cikin hadisi qala nabi sallallahu alaihi wasallam law anna abu jahal da anadiyahu da dai abu ya kira mutanen kilab din shi la'akhazarhu zabaniya iyana da mala'iku zabaniyawa sun kama shi bayyane zuwa lahira zuwa lahira kun fahimta kun kalla kalla wannan tsawa da amin an ka ce ma annabi duk yadda ya hana ka kada duk yadda ya hana ka kada ka bari ka yi karatu ka yi sallah ka yi ibada wanda ya hana kada ka yi mai tsawa wala tuti amra tsagi kada kai ta'a ga al'amarin mai ƙetar kai na hankali a abin nan hakkin sa fi man islati ga hana wa sallah ga hada wani sumi ta rabbika na bauta maka ubangiji wasjud wa katari kai sujuda ai salli li rabbika kai sallah don ubangijin ka al akram da ya komi da abin nan karimci alladhi an'ama alaikum wanda ya ma ni'ima bil hidayati da shiriya وقتر من كسنت غريش بداتي لطاعش فإنه يكفيك شر الطاغي زي اسم شر دم يتقاوى ولا يستطيع أن يمسك بسوء يمسك بسوء دوان ديكي wato mai mugun hali mai dagawa in yana son ya cuce ka don ibadar ka bai iya shafar ka cuta ko wace ne ce sa ba kyale shi ta yi har in ka karba masa kai ma kan karkatar ga irin nashi kenan kun gane ko kuna maulu sujudu tilawati nan wurin sujuda tilawa ne min gairi al'azani amma bai cikin manya wadancan wanda ke mutum ya ketare ya yi laifi fa eh, fi sahihi muslim ya to cikin sahihi muslim an abi huraira annahu qala sajjadtu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato abu huraira ya ce na sujuda tare da manzon Allah fi idan sama'un shaqqat cikin wancan sura idan sama'un shaqqat haka nan shi ikra bismi rabbikal ladhi sajjata sujuda ashe ana yi kenan wa qawluhu ta'ala wa qatarib yadullu ala sibabi du'a fi sujudi wannan ya nuna kenan kuma lokacin da mutum yayi sujuda sannan ya fi kusa zuwa ga ubangiji ana son yi addu'a babu inda ake karɓar mutum addu'a kamar nan kun gane ko kuma ko da cewa ya wani Allah shi ma abu kaza cikin sujuda an sallar shi ba ta ɓaci matukar dai bai niyyar magana da shi ba qala sallallahu alaihi wasallam amma ruku'i ruku'u fa'azzimu fihi rabbu in ruku'i mutun ya kada ayi addu'a sai a ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi wa amma sujudu amma sujuda fa ku tsananta ciki fi du'a cikin addu'a fa aminun an yutajaba lakum ya kamata a karba muku ashe kun gani an ce Allah sama yake amma kuma a lokacin da ka kai goshin ka kasa an ka ce kai kusa gare shi domin ka kai wajen tawadu idan mai tawadu yana tare da Allah amma wanda ya ce shi ma saman za shi to sai kun fahimta ko ba ce sura sura ta fara bil amri bil qira'ati da umarni da karatu wa ma bil amri kuma ta cika da umarni bi salati da yin sallah wato kenan karatu sannan ibada